Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Uwaimir Aminu Ismail. Ina yi wa na yi wa 'yan uwa musulmai barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya da su bello da su mm, sadiq Allah ya sa sun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana to assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu a sunana awal bashir suleiman ausak a yau take sallah yan uwa ga mun fito mun yi cincirindo muna murna a wannan rana ta idi muna farin ciki kwarai da gaske da dukkanin al'ummar musulmi a ko'ina suke a faɗin duniya muna taya su wato murnar idin karamar sallah a wannan rana a ina mika saƙon wato a barka da sallah ga iyayena da matata da yan uwana dukkanin musulmi a ina suke a faɗin duniya da haka ga wato ɗa'ami da abubuwan sha duk suna jiran mu yanzu jura muke mu je a haɗu yan uwa gaba ɗaya a yi walwala a yi farin ciki a wannan ranar domin ya zamo wato an yi murna an sada zumunci kuma sannan na wato wato nasiya ga 'yan uwa ya zama su ma sun yi kokari abin da Allah ya hore musu na abinci da abin sha ya zama sun sassan wa makotansu musamman waɗanda ba su da ƙarfi don ya zama wato kowa ya shiga cikin wato farin cikin wannan rana da aka mubarak taqabbal Allahu minna wa minkum assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana salisu Allah ina yi wa 'yan uwa musulmi barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karbi ibadun mu amin don yi amfani da wannan dama miƙa sakon gaisuwa ta ga malamanmu da iyaye na allah maimaita mana allah ƙara musu lafiya ina miƙa sakon gaisuwa ga abokanai na wanda ba suna kira sunan su daga dukkanin abokai na da nan gida na ma a ko ina suke da abokan aiki ina mana barka da sallah Allah maimaita mana da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh sunana ya sharu muhammad inewa musulmi na duk duniya barka da sallah hasali da dr malam bashir liman masallacin alfurkan ina masa barka da sallah da mai girma mai martaba kalifan tijjaniya malam muhammadu sunusu na biyu ina masa barka da sallah da mai martaba sarkin kano malam aminu ado bayero mune masa barka da sallah ubangiji ya maimaita mana allah ka haɗa kan musulmi gaba ɗayansu allah ka ba mu yanda za mu yi gaba ɗayan mu salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mune yan uwa da abokan arziki barka da watan ramadana da kuma karewarsa lafiya allah ya sa mu da muka fara lafiya allah ya sa mu gama lafiya allah ya sa mu sallata lafiya allah kuma ya bamu lafiya da wanyewa lafiya allah kuma ya taimaki shugabanninmu da addininmu da rayuwarmu allah ya fushe mu kuncin rayuwa da kuma kuncin zamani da kuma kaka na kai da talaucin da muke ciki a rayuwarmu Allah ya rabiya Ubangiji Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya ba mu lafiya da gama lafiya assalamu alaikum mai gidan kowa TV3 tafarkin rayuwa